wanda ya yi daidai da 1438 hmm? haka wanda ya yi daidai da uku ga watan nuwamba shekara ta 2016 shi ba biyu to biyu ga watan safar sannan kuma a biyu ga watan nuwamba gaba daya an haɗe kenan duka to Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka wato masallacin juma'a na malali ƙarƙashin jagorancin babban limami malam murtala abdulkadir shanunu to wannan masallaci in ba na manta ba wannan shine zuwa na na biyu na kaba zuwa wajen wasu watanni da suka wuce kusan zan wajen wata biyar kenan ko ko abin da ya kama da wannan wannan shi ne zuwa na na biyu insha Allah wannan waje mai tarin albarka kuma dan uwana malam Muhammadu Bashir Al-Salafi shi kuma zuwan shi daya to kamar yadda aka umurce ni kuma aka so in tattauna akan abin da yake da alaka da sifofi na gane ahlus sunna wal jama'a to kamar yadda dan uwa ya gabatar dan uwa ya nuna ma al'umma cewa lallai wannan darasi yana da gayar muhimmanci abin da yasa yake da gayan muhimmanci saboda halin da muka shiga a cikin wannan zamanin mun shiga cikin wani hali na bakunci wanda al'umma lallai suna buƙatar su gane bambanci tsakanin addini mai kyau da mara kyau saboda yanzu muna cikin wani irin zamani na rudu zamani na fitintunu zamani na rikice-rikice wanda ya haifar da kungiyoyi daban-daban na addinai kuma wa'annan kungiyoyi daban-daban din kowanne daga cikinsu yana a cewa lallai yana kan gaskiya kamar yadda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake babu labari cewa lallai al'umma ta yahudawa wato za ta kasu kashi saba'in da ɗaya sannan al'umman nasara za su kasu kashi saba'in da biyu sai ce wata taftari ku haziyar umma ala salasin wa saba'ina firka sai ce al'umma ta wannan al'umma musulma za ta kasu kashi saba'in da uku kaga idan mun duba kasuwan al'ummar musulmi ma har ya fi na yahudawa yawa har ya fi na kiristoci yawa su yahudawa saba'in da ɗaya su kuma nasara su ne kiristoci saba'in da biyu amma mu al'umma na musulunci za mu kasu kashi saba'in da uku sai an rike cewa kullum hafin na illa wahida kowane ɗaya daga cikinta yana cikin wuta sai guda ɗaya kawai to jama'a su ba da tunani kwarai daga suke akan wannan al'amari an ce dukansu gaba ɗaya suna cikin wuta saba'in da uku ɗaya ne kawai ɗan aljanna to kaga wannan ya zama to abin tsoro ga al'umma kowanne daga cikin wayannan ƙungiyoyi suna da awancewa su musulmai ne kuma kowanne daga cikin wayannan ƙungiyoyi suna da awancewa suna kan gaskiya amma sai annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam cewa biyu yan wuta ne gaba ɗaya, amma kuma wato ɗaya ne kawai ɗan aljanna kaga ashe kenan sanin wannan guda ɗayan ya zama to wajibi a gare ka in ba haka ba kuwa sai mutum ya fada cikin rani to shi ne dalilin da ya sanya wannan darasi yake da gayan muhimmanci kwarai da gaske domin dan uwa ya iya gane bambanci tsakanin addini mai kyau da mara kyau ya gane bambanci tsakanin yan wuta da yan aljanna to ka sani ya kai dan uwa lalle kira zuwa ga aqida ingantacce wato baya kasancewa sai da sharuɗa guda uku wato kafin a kira aqida ingantacce to dole sai ya tattaro sharuɗa guda uku sharaɗin farko shine salamatul mutaqid na biyu salamatul manhaj na uku salamatul amal wato kafin aƙida ya zama ko ingantacce sai ya tattaro sharuɗa guda uku na farko salamatul mutaki ya zama to aƙidan shi salin alin aƙida ne wanda yake kubutacce ba shi da wani aiki. aƙida wanda aka samo daga manzan tsira sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to idan ya zama to aƙida an samo shi daga manzo sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa sai mu ce wannan akida yana da salamatul mutaqid wato akidan ba shi da matsala kenan amma ta akidan da babu ruwan manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi sannan babu ruwan sahabbai da shi to wannan akida akida ne na mata tunda manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye shi tunda ya bada labari cewa al'ummansa wata ku hadhihi al'umma ila 73 firqa cewa da sannu wannan al'umma za ta kasu kashi 73 sai ce kullu hasin nar illa wahida sai ce kowanne ɗaya daga cikin ta yana cikin wuta sai dai guda ɗaya sai sahabbai ka ce man hiya ya rasulullah a cikin 73 nan wacce ce ta tsira ya rasulullah sai annabi ya ce man kana ala misli ma ana alaihi yau mu ashabi shine wanda ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbaina shine wanda ya kasance akan me kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbaina kaga karkashin wannan sai manzon tsira ya nuna mana wato in muna so mu gane aqida mai kyau aqidan ya zamanto akwai hannun manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sa sannan kuma akwai hannun sahabbai a ciki idan har ya zama to babu hannun ɗaya daga cikin wayannan to za a ce wannan aƙida bai zama to ingantacce ba ina ba gane wannan sannan akwai wani hadisi wanda ya ƙara fito da wannan a fili manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ko kuma sahabbai suna ba mu labari cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wa'azi wani irin wa'azi wanda wajilat min halkulu, wanda zukata suka firgita saboda wannan wa'azi an gane ko sannan kuma idanuwa suka zubar da hawaye sai sahabbai ta ce ya rasulullah ka annahu mau'izatu muwaddain kamar wa'azin bai ban kwana to idan wa'azin bai ban kwana da ya rasulullah fa ausina kai mana wasiya idan ka tafi me za mu aikata sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa usikum bi taqwallahi azza wa jalla ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka wa sami wa sa'a da ji da biyayya ga shugabannin musulunci duk wanda aka nada muku aka ce shine shugaba wato a musulunce ku masa biyayya yace fa innahu may ya'ish ku ba'd domin lalle yanda lamarin yake duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana fa sai ra'ilafan kafira da sannu zai ga sabani da yawa kowace ƙungiya tana da awon mai tana kan gaskiya kullu hizbin bima ladayhim farihun an gane ko munibina ilayhi ilaihi, wa aqimu salata wa la takunu minal mushrikeen Allah yace ku zaman to masu komawa zuwa ga Allah sannan kuhu ku kiyaye dokokinsa wa aqimu salata ku da sallah wa la takunu minal mushrikin kada ku zama to daga cikin mushrikai kamar bai tambaya ya ce ya Allah su waye mushrikai sai yace minan lazina farraqu dinahum wa kanu shi'a daga wayannan da suka rarraba addinin su gutsu gutsu suka zama to kungiya kungiya kungiya sun mai da addinin musulunci ya zama wasan yara wannan ya ce shi dan kungiya kaza shi dan wannan ya ce dan tijaniya wannan ya ce dan kadiriya wannan ya ce na kashe bandiya wannan ya ce shi shi'a ne shi amma akwai ja'fariya shi amma akwai ismailiya shi amma akwai zaidiya shi amma akwai karamida shi amma akwai nusairiya eh? sa'annan kuma ga masu da'awan ƙur'ani zalla babu ruwansu da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam eh? sa'annan ga ƴan jahamiya ga ƴan qadariya ga ƴan murji'a ga ƴan khawarij ga ƙungiyoyi nan kala-kala ga mutazila ƙungiyoyi ne daban-daban kowanne daga cikinsu ne Allah ke cewa kullu hizbi bima ladayhim farihun kowace kungiya daga cikinsu tana farin ciki tana alfahari da abin da ke gaba gare ta tana ganin ita ke kan gaskiya ina fata lura to da wannan sai annabi ke cewa duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sanni zai ga sabanin addini kala kala shin a yanzu muna ganin sabanin addini ko ba ma gani muna ganin ƙungiyoyi daban-daban gashi muna jin labarin muna jin labarin ƙungiyoyi daban-daban yau din nan muna zaune a makaranta wani bawan Allah ya kawo mana wani karatu a waya karatun wani malamin shi'a karatun nan bai ban mamaki kwarai da gaske yana magana wai da annabawa ulul azam da aliyu bin abi talib da a'imma waye fi daraja tambayar da yake mabiya kenan da annabawa ulul azam annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai ce ban da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce a cire manzo ba a magana manzo an gano wannan ko wa in akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza to wayannan sune ulul azam to sai ce to a cire manzo babu wani mai daraja kamar manzo a duniya gaba daya sai ce amma sauran annabawa annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi kaza annabi nu ya ce wa'annan annabawan gaba daya da su da aliyu bin abi ɗalib da sauran ahimma wa ya fi daraja sai wasu daga cikin mabiyan da suka ce ai annabi ibrahim ya fi daraja ya ce ina akwai kuskure ya ce ai ulul azam gabaki ɗayansu duk da kasancewarsu annabawa to aliyu bin abi ɗalib ya fi su daraja sai gaba ɗaya suka ɗauka Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wato kowanne daga cikin ya gamsu ku duba wannan ya fito ɓaro-ɓaro ya nuna akwai wani mutum a duniya wanda ya fi annabawa daraja annabawa ma'ulul azam to kun ga irin wannan shine abinda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya bamu labari cewa lallai duk wanda ya rayu daga cikin ku da sannu zai ga sabanin addini da yawa in ba sabanin addini ba yanzu akwai mutanen da in ka kira abubakar radiyallahu an ko ka kira umar ko ka kira usman zai tsine musu bai kawo wannan sabanin addini wanda dama wato domin kare ya zama to mana bako kare ya zo mu rikice sai manzo Allah ya ba mu labari saboda annabi ya san duk wannan abu zai faru idan mutum ya riga ya karantu ya gogu yana ganin wa'annan kungiyoyi sun ce alhamdulillah dama manzon tsira ya ba mu labarin sai ya samu mai ya samu kwanciyar hankali duk wata kungiya duk hatsarinta dama annabi ya bamu labarinta ya ce za a samu ikhtilafan kasira sabanin addini mai yawan gaske to da manzo Allah ya faɗi wannan magana cewa za a samu sabanin addini mai yawa to manzo Allah bai yi ƙasa a gwiwa ba sai kuma ya gaya mana wannan matsalan kamar cuta ne ya kawo mana yake mana bayanin su wato kamar likita ne ya gaya mana cewa wato nan da lokaci kaza za a samu ciwo iri kaza da kaza za a samu rashin lafiya kaza da kaza da kaza za a yi ta mutuwa to sai a tambayi likita to menene magani to a nan sai sahabbai ka tambayi annabi to ya rasulullah mun ji an ce za a samu addinai kala kala to yanzu menene magani menene ma'aunin da za mu iya gane cewa ga addini mai kyau ga mara kyau saboda kowanne daga cikin addini yana alfahari yana kan gaskiya to yanzu wani ma'auni ne ma'aunin da za mu iya bambantawa tsakanin miyagun addinai da masu kyau saboda yanzu in ka je kasuwa idan baka san gwal ba duk wani abu mai kyalli za a ce ma gwal ne ko ba ka ba sai a siyar ma da wani abu mai kyalli da tsada a ce ma gwal ne alhali kuwa ta gullale ko abin da ya kama da wannan amma mutumin da ya kware ya san hanyar da zai bi ya gano gwal ya gano zinari ya gano azurfa ya gano yakutu da abin da ya kama da wannan to sai sahabbai suka tambayi annabi ya rasulullah ka gaya mana wayannan addinai 73 gaba daya sun mana yawa yaya za mu yi mu iya tantance na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba a cikin shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su wani irin amsa mai yanke duk wani jayayya sai ke cewa usikum bi taqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'a wa in istumira alaykum abdun Ya yace fa innahu may minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kaseera sai ce mai duk wanda ya rayu daga cikin ku baya na da zai ga sabani da yawa to yanzu ya za a yi in an ga sabani idan an ga sabani mutum na iya cewa to tunda an ga sabani kowanne na dauka daidai ne duk mutumin da ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kawai na wani ni babu ruwa na da wani izala babu ruwa da dariƙa babu ruwa na da shi'a kawai ni ni kowa da kowa ne kawai kaga akwai mutanen da in sun shiga cikin rudu sai ce ba ruwanmu da wani ahlus sunna ba ruwanmu da wani shi'a ba ruwanmu da in ƙalaƙa ƙasa, duk mutumin da ya kalmar shahada namu ne kawai wato ya riga ya rikice ya rasa abin da zai yi kenan amma kuma in ya je kasuwa baya cewa in zai in zai sayi zinari baya cewa babu ruwa na da bincike duk wani abu bai kyalli zinari ne kawai zai cewa haka sai ya tsaya ya darje ya tabbatar zinari ne kada kware to wannan harkar duniya kenan fa eh? in ka zo zaka biye abu ka san akwai original akwai kuma jabu sai ka ce ni babu ruwa na kawai ni ba zan bincika ba original sunan shi waya misali a ce akwai waya original akwai waya da kyau suka ce shi jabin ya sunan shi a ce ma waya su shi nan shi ma original ba shi ma waya to kowanne kawai ni zan siya ko nawa ne kuwa yaya kaga idan mutum ya zama to haka alal akalli za a dauke shi wawa haka ne to wannan akan harkar duniya kenan fa ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum kafirun ko akwai mutane da yawa sun san zahirin rayuwar duniya amma abin da ya shafi lahira ba san komai misali to abin da ya shafi addini sai ya ce ma an kace mai kai ahlus sunna ne sai ba ruwa da wani ahlus sunna ni ba ruwa na da ahlus sunna ba ruwa na da shi'a ba ruwa na da alaqatu ba ruwa na da khawari kawai ni musulmi ne kawai to mun ji kai musulmi ne za a yi ma tambaya yaya hukuncin kafa hujja da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ai dole aka ba hujja da zaman manzo to kenan kai ba dan kala kaso bane to yanzu yaya hukuncin zagin sahabban annabi da kafir kasu da zire musu ai duk mai zagin sai kafir kasu mutum banza ne ai ya kai ba dan kiya bane kenan ko to ya hukuncin mutanen da suke tsafa tsafe suke yin bori eh suna tsafa tsafa suna bori suna kada ganga a masallaci suna kiran sunan Allah suna rawa da sunan addini shin kai ma ka goyi baya a ke tikarwa a masallaci da sunan addini ya ce a'udhu billah ta ma Allah ya san wasa ne to kaga yanzu wayannan kungiyoyin gaba ɗaya baka tare da su to kira ya zan bai kira na wajen ya zan ahlus sunna kenan matsalar jahilci ko ban jona ko to sai annabi ya ce idan kun ga wannan rikici ya faru fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin kullu bin sunnata da sunan khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa shine sune abubakar umar usman da aliyu radiyallahu anhu to wa'annan in mutum ya rike sunan annabi ya rike sunan abubakar radiyallahu anhu sunan umar sunan ainihin usman da aliyu to ya samu kira menene bambancin wannan hadisin da wancan hadisin da muka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mana man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm aqabi mai bambancin su kaga ba su da bambanci ya nuna tun mutumin da ya riko da sunnan manzo sannan kuma ya yi riko da karantarwar sahabbai shi ne ya samu tsira amma duk mutumin da ya ce zan rike magana manzon Allah amma babu na da bayanin sahabbai to wannan mutumin har yanzu yana cikin fata domin sahabban nan su suka rayu tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam shekara 23 kai baka taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da annabi ke karantar da addini sallallahu alaihi wasallam baka nan ko kana nan to annabi ya karantar da su shekara 23 kuma da ya karantar da su suka yi kyakkyawan fahimta ga musulunci kuma manzon Allah ya nuna mana su cewa idan muna so mu fahimci addinin da ya zo da shi da kyau to mu rike hanyar waɗannan mutane sai ka zo ka ce waɗannan mutane sun yi ridda ba ruwan kan to ya kenan kana kan hanya kenan a'a ko ka zo ka ce babu ruwan kama da hadisi hadisin manzan Allah ɗan zan kure gere misali wa ya zubila to kaga irin wannan mutum ya fada cikin fata to dole ne kafin mutum ya zama to musulmi na kirki kamar yadda na faɗa sai ya tattaro innan sharuɗa salamatul mutaqid ya zama aqidan shi garau aqidan shi irin aqidan da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya karanta da sahabbai sannan a samu salamatul manhaj ya zama to hanyar da yake bi hanyar sahabbai ne wa mai shaƙin rasul min adi ma ta bayyana lahul huda wa yattabi gaira sabilil mumini nuwallihi ma walla, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga da wannan kenan duk mutumin da yake so ya yi addini sai addinin shi ya saba wa fahimtar magabata su ne sahabbai tabi'ai da tabi'i tabi'in zamu ce wannan mutumin baya kan hanya ina ba san gane kenan Alƙur'ani da hadisi ba a fassara shi face akan fahimtar wayannan mutanen da annabi ya nuna mana su idan ka zo ka karanta qur'ani da hadisi akan ra'ayinka to sunan ka dan a kuma sunan ka batacce ko ka karanta akan ra'ayin wani mutum wani malami mai ilimi amma kuma ya saba makarantar wanda habbai ya saba makarantar wanta tabi'ai ya saba makarantar wanta tabi'i sai mu ce wannan addini ba addinin da manzon Allah ya zo da shi bane tunda manzon Allah ya riga ya ba mu ka'ida ma ana alaihi yau yawm wa ashabi abinda nake kai yau ni da sahabbaina saboda haka ya inganta daga yawa bayan wannan ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa yana cewa man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu duk wanda ya kirkiro wani abu cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa to an mayar masa da zarar mutum ya kirkiro wani abu wanda ba karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam bane yazo yana so ya jingina ma al'umma shi to wannan mutumin an mayar masa misali yanzu irin abubuwan da wasu ke yi yanzu kaga idan idan wani ya rasu daga cikin mabiyansu sai a ɗauki ganga a ɗauki ganga a ɗauki fulawa ana ƙawata ainihin wato likafanin ana zana likafanin sannan ana kiɗa ana kiɗa har a raka ainihin wannan gawa zuwa ga ainihin ƙabari. kuma ana yin wannan ne da sunan addini to ka tambayi mutum irin wannan abun gaskiya yana da ban sha'awa kwarai da gaske wato gawar da ta mutu an mata wato ana ta kiɗa an raka ta ana kida ana rawa sa'annan kuma ga shi nan an ƙawata ainihin jikin wannan gawa wato da fulawa da wasu zane-zane sannan kabarin ma misali an mishi wani irin fenti da wasu siminti da wasu abubuwa su kaga zahiri abin yana da ban sha'awa kowa zai yi sha'awa ya aikata kamar sai a tambayi mutum shin manzo sallallahu alaihi wa wanda shi ya karantar da addini haka ya karantar sannan ɗalibansa wanda ya karantar wanda ya ce bi yi koyi da su shin sun san da irin wannan abu to idan ya zama to ba san da shi ba kaga wannan ya zama to wani addini daban sabanin karantarwar manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya inganta hakika abdullahi bin umar radiyallahu an ya ji wani mutum ya yi atishawa mutumin da ya yi atishawa a ka'ida idan an yi atishawa mai ake cewa idan mutum ya atishawa zai ce alhamdulillah to shi ko mutumin da ya atishawa sai ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wani ban sha'awa ko alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah shi abin da ya faɗa kenan to a lokacin nan sai abdullahi bin umar sai ce masa ma haka ma haka za allama na rasul sallallahu wato ba haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ba kun gane ko kaga wannan ya nuna in kana so ka fahimci addini kan ta gariya mutanen da annabi ya karantar ka zauna a wajen wajensu abdullahi bin umar kasancewar shi ɗalibin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ba haka ne annabi ya karantar da mu ba sai abdullahi bin umar ya ce masa bar kala annabi ya ce idza aqasa ahadukum falyahmadillah idan ɗayan ku yayi atishawa ya gode ma Allah aka ce ba a ce ya ce alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ba an gane ko walam yaqul wal yusalli wal yusalli ala rasulillah wato manzon Allah bai ce bayan ka ce alhamdulillah kuma ka yi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba saka wannan bid'a ne an gane ai to idan mugun malami yana so ya fasar da kai sai yayi tambaya shin alhamdulillah idan ne bai da kyau shin alhamdulillah yana da kyau ko bai da kyau yana da kyau to wasalatu wasalamu ala rasulillah shin tsira da amincin Allah sai ya tabbata akan manzon Allah ba aka ce me ya laifi na dan nace tsira da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah akwai laifi a ciki ka ka zaka ce a'a ko ba ka ba to amma mai zurfin ilimi zai ce shi lafazin ba wai matsala bane amma wurin da ka sanya lafazin shine matsala shi wannan lafazi 'Wasalatu wasalamu ala rasulillah akwai inda ake sanya shi amma ka sanya shi ne inda bai dace ba kamar misali mutum ne mutum ne yana ciwon kai sai aka bashi jesit aka bashi jesit shi ne shine maganin ciwon kai jesit maganin mai maganin ciwon ciki kumburin ciki ulcer ko to sai yana ciwon kai ciwon kai mai tsanani ka bashi jesit Ka ga likita zai ce kai kuskure da ka bashi wannan magani jesit ba maganin ciwon kai bane da ka bashi paracetamol ko panadol da shi ya fi dacewa ka bashi ina fatan gane to yanzu jiskisin bai da kyau ne yana da kyau dan uwa amma ka sa shi inda bai dace ba ne ina fatan gane magana na mutum ne sai ya yi ruku'u da ya yi ruku'u sai ce a tahiyatu lilla. wa ba su salawa su lilla, assalamu alaika ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh take uzu lillah ai a wajen ruku'u ba abinda ake faɗa ke ba kai kuskure sai ce shin wato gaisuwa ga Allah da kuma abin da na faɗa akwai aibi da kake babu aibi ga zahiri amma ka sanya shi inda bai dace bane shine kuskuren ka an gane wannan ko to kaga wannan bawo Allah sai ya kuskure to galiban rikicin da ake tsakanin ahli sunna da yan bid'a baya wuce irin wannan abu sai mutum ya dauko wani abu ga inda ya dace a sanya shi sai ya sa shi a wani waje in ka yi miki magana kuma ya maka ihu ya hada kada ya hada kada ainihin gaba garin mutane yace jama'a yanzu idan nace la ilaha illallah la ilaha illallah kina bai da kyau a ce yana da kyau to yanzu in mutum ya faɗa yayi laifi bai yi laifi ba to in har yayi laifi mai mutum zai faɗa ya zama daidai kenan jama'a mai kuke jira da shi kafin ka amsa da kawai an kama duka ina zan gane cikin sauki zai hada ka daga magarin mutane ina zan gane yana fa tahiya kawai sai kama la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ka ce a'a ba tahiya ake a wajen shi kuma sai ce jama'a tahiya la ilallah da bai da kyau Allah ce yana da kyau to yanzu mutumin da ya kare ta la ilallah yanzu ya hukunta ce kafiri ne to yanzu da kuke jihar da ina ba zan gane wannan to cikin sauki za a zai sa a yi maka dukan tsiya kuma ga kana da gaskiya amma kuma ya san yadda zai gamsar daga magarin mutane shi ya yasa wani lokaci gama garin mutane idan ba karatu mutum ya yi ba sai a shigar da shi cikin fadan da bai dace ya shiga ba ina ba san gane wato fanni ne wanda ba nashi ba Ya ka dan bai wasa da hankali za ka tura shi to sai ga ya shiga kuma in ya shiga ya fi kowa zakewa dan shi yana so yin shahada ne akan wannan ra'ayin nashi kuma ra'ayi ne wanda in ya gabu da Allah Allah ya tambaye shi shin kana da hujja zai ce ban da hujja malam wanda ne ya ce mun shiga shi wannan hujja ne kaga ba hujja bane cewa malam wani da yake in shiga ba hujja bane hujjan shine Allah ya ce annabi ya ce in ba ka da wannan hujja kaga ana rikici ko ma gefe an gane in ba haka ba kuwa za a sanya ka cutar da mutanen kirki Allah shi yayi wannan wannan asari Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan da isnadi wanda yake hasan sannan Abdullahi bin Umar ya faɗa ga wani wanda ya tambaye shi kan wata matsala wani ya tambayi abdullahi bin umar wata fatawa sai abdullahi bin umar ya ce masa a ga yadda fatawan yake sai abdullahi bin umar ya gaya mai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shi kuma mutumin sai ya ce masu amma mahaifinka ya ce kaza manzan Allah ka ce manzan Allah ya ce kaza amma mahaifinka Umar shi kuma ga abin da ya faɗa sai ke ce masa na ce maka manzo sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faɗa shi kuma sai ya ƙara maimaita amma mahaifinka ga abin da ya faɗa shi ne sai abdullahi bin umar ke cewa a amurka sallallahu a haƙo an yi ta ba a amurka abi shin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa abi ko umarnin babana eh idan an samu an samu karo an samu clash tsakanin umarnin manzo da umarnin babana in inda abdullahi labirin umar wa za a bi kaga mutumin da ya kyakkyawan fahimta ga addini ne zai ce zai ce da zarar an samu karo tsakanin magana na ko maganar mahaifina da maganar manzo duk darajar mahaifina in maganar shi ya yi karo da na manzo to za a sauke mai rawani an gane wannan ko kowane irin mutum a duniya tara yake da shiga goma ba wani tara yake wani takwas yake wani bakwai wani shida wani biyar kai wani biyu ne ma kai wani ɗaya ne ma wani rabi ne shi ya danganta wani zero ma gaba ɗaya <laughs> ina ba san gane wannan wato sanin darajar manzo yana daga cikin matakin farko na gane kan hanya da zarar mutum ya san wane ne manzo ya gane matsayinsa ya gane dalilin da ya sa Allah ya aiko shi da wuya ya ɓace ina ba san gane amma in baka san aikin da Allah ya turo manzo ya yi ba to za ka yi ta bin wasu mutane wanda mutanen nan sun karbe aikin manzo sun ba kansu kai din nan kuma sai ka bibita maganar su akan na manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ga mutum ya fada cikin kuskure a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana aikin manzo a fili gashi nan ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidaw wa mubashshira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira Allah ya ce ya kai wannan annabi inna arsalnaka shahidau lalle mun aiko ka zama to mai shaida ga al'ummanka wa mubashiran ka zama to mai albishir ga mutanen kirki aljanna wa nazira ka zama to mai gargadi ga mutanen banza wuta sannan wa da'iyan ila Allah bi izni kuma ya rasulullah kai mai kira ne zuwa ga Allah da izinin Allah wato Allah ne ba manzon Allah izini kai tsaye yayi kira zuwa ga Allah ba wani shi san ran bane misali ba wai yayi ma abin haye bane a shi da'iyan ila lahi ne bi Allah. mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah sannan sai Allah ya kira shi kuma wasirajan munira annabi fitilla ne mai haskaka mutane kaga idan ka duba wannan aya kawai zaka san aikin mun sa sallam kawai ka duba bangaren karshe din Allah ya kira annabi sirajan munira fitilla mai haskaka mutane mu dauka wannan masallaci gaba ɗaya an dauke wuta ana cikin duhu irin duhun nan mai tsanani wanda mutum ko tafin hannun shi baya gani to sai aka samu mutum ɗaya wanda shi kaɗai yake da tocila wanda zai haska wa mutane kaga wannan mutumin shi kaɗai shi ne zai fitar da mutane daga wannan duhu din haka ne ko to idan mutane suka shiga cikin duhun kafirci duhu na jahilci duhu na miyagun al'adu duhu na sabon Allah ba mai fitar da kai daga wannan duhu face ainihin fitilla na manzo sallallahu alaihi wa sallam ina ba san gano wannan manzo wato mutum ɗaya ne kawai Allah ya ba ya ba fitilla na kawo bai ba kowa ba duk duniya gaba ɗaya ba mai wannan fitillar domin kamar yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai haka ne to haka nan babu wani mutum wanda Allah ya zaba ya zamanto dan sakon shi kuma ya zamanto shi zai mana bayanin addini abin da ya faɗa shi ne addini ba sai manzo sallallahu alaihi in an samu wani mutum ya yi bayani sabanin nashi ko da wannan mutumin mai daraja ne ko da ya kai kololuwa wajen daraja to ba a sauraron darajar shi saboda manzo sallallahu alaihi wasallam shine alƙawarin da kai wa Allah cewa Ashadu an la ilaha illallah wa Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kamar kana so ka nuna mutane a duniya gaba ɗaya babu wani mutum wanda Allah ya ba sako kuma shi ne mu kawai manzan Allah shi ne kaɗai mu bayanin da ya yi shi ne bayanin da za mu ɗauka duk wani bayani yana kasa da bayanin Shi ne magana wani mawaki da ke cewa ta tasaffata umuran nasi lam tulti imra'an hazal kamala kamal faktafa hasha rasulullahi sayyidul ya ce idan ka bincika al'amuran mutanen duniya gaba ɗaya, ba za ka samu mutumin da ya tattaro kamala kuma ya cika ba ya zama to bi'a silbi a wasu ta kowane bangare ba shi da wani nakasu ya ce babu shi ya ce hasha rasulullahi sayyidul wara sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidul wara shugaban talikai shi kadai kawai kad haza wallahi kamala ba. hakika ya tattaro kamala wallahi kuma ya cika hasha rasulullahi kad haza alula wa ktabala akhlaquhu wa ba. Ya ce, sai dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tattaro dokaka kuma ɗabi'unsa sun cika kuma hakika ya tsarkaka sallallahu alaihi wa sallam kaga da wannan kenan kun ga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ya ba da fatawa sai wani mutum ya ce masa fatawanka ya yi karo da fatawan da ka bayar ya yi karo da fatawan babanka Sai ke to ai fatawa na daga manzan Allah ne nake ke to fatawan da ka bayar da ya yi karo da babanka kaga idan mai karancin fahimta ne ko irin mai fifita baban shi akan manzo zai to tunda dai har babana ya faɗa haka to na aje maganar manzo kun ga dai a duniya wato umar shine na uku gaba daya a musulunci daga manzo sallallahu alaihi wasallam sai wa sai abubakar radiyallahu an daga abubakar sai wa sai umar to kun ga idan har umar zai faɗi wata magana amma ɗansa ya ce maganar babana in yi karo da na manzo ba zan dauka ba gaskiya zan dauki maganar wannan wanda manzo Allah ya aiko ni ai asalin mahaifina asalin shi yana cikin bata ne ta ina ya samu shari'a ya samu shari'a ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam asalin shi yana bautan gunki ne ya zo ya amshi musulunci to ya za a yi wanda daga baya ya zo ya amshi musulunci ya zo ya fi wanda ya zo da musuluncin zai yiwu na'am to wannan bayani irin wannan hanya din da muke magana kai shine hanyar manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hanya ne wanda mutane kaɗan suka fahimce shi sai mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya zaba ya fahimtar da shi wannan hanya din kuma ba abun mamaki bane manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari dama cewa hanyar sunna hanya ta gaskiya za ta zama to ba kuwa a ƙarshen zamani Zai zama to yan kaɗan kawai suka fahimce ta a kai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu hakuri ya ce idan mun zo wannan zamani bai ta hakuri ko yan kaɗan da misali yana cewa bada al gariban wa sayaudu gariban kama bada'a musulunci ya fara yana bako da sannu zai koma bako kamar yadda ya fara sai annabi ya ce fa duba lil ba. aljanna ta yi daɗi ga wayannan baki a wata ruwaya sai aka tambaye annabi su wane ne wayannan baki sai ce unasun salihun fi unasun su'in kafir yace mutanen kirki ne cikin miyagun mutane masu yawa man ya asihim aktaru man yudihu masu saba musu sun fi yawa fiye da masu musu biyayya mun gane yayi sai annabi ya nuna ahli sunna wal jamaa sun ce kan gaskiya kuma ƙarshen zamanin yazo za su zama to su da yawa sosai akan yan bid'a in ka haɗa 'yan bidi'a sun ka ahalu suna yawa a duniya a haɗa 'yan shi'a da 'yan ƙalaƙatu da 'yan Hawari, da 'yan ƙadariya da 'yan jabariya da 'yan murji'a da 'yan mutazila da 'yan kaza 'yan kaza 'yan kaza in ka tattara su gaba ɗaya sun ka ahalu suna da yawa to sai annabi ya ce wa'annan da suke saba musu sun fi wa'anda suke bin su yawa a wata ruwaya sai annabi ya gaya mana siffan wa'annan mutane wanda ake kira al ba, baki daga cikin sunan ahlus sunna akwai baki sunan su baki sai ke cewa allazina yuflihuna ma afsadan nas sune mutanen da suke gyara abinda mutane suka bata daga cikin sunna ta idan mutane suka yi barna sai ahlus sunna zo su gyara shine aiki ka san ko duk mutumin da yace zai gyara sai yayi bakin jini an gane ko mai barna wani lokaci ya fi samun yarda a wajen mutane mai gyara ne zai sha wahala cikin al'umma to akwai wani babban malami ana kiran shi Fudailu iya Iyad rahimahullah yana cewa ittabi turqal huda wala yadurruka qillatu saliki yace ka bi hanyar shari'a kada ainihin karancin masu shiga wannan hanya ya cutar da kai kaga ainihin ku da kuke hanyar shari'a ɗan kaɗan ne sai mutum ya ga kawai zai jin daɗin bin hanyar sai ya canza hanya ya bi hanyar bata annabi a malamin ce a'a wa iyyaka wa turqad dalala wala taktaru bi kasratil haliki ka shedinka da hanyoyin bata kada yawan masu hallaka su rude ka wani in yaga mutane masu hallaka sun yawa sai ya dauka su ne masu gaskiya to ba a gane gaskiya da yawan jama'a ana gane gaskiya ne da bin gaskiya misali an karbo daga ibn majshun ɗalibin imamu na malik imamu darin hijira rage mahulla yana cewa sami ito malikan rage mahulla ya ƙul na ji imamu na malik allah ya masa rahama yana cewa manifta da afir islamu bili atan ya raha hasana faɗar da ama anna muhammadan hana risala duk wanda ya ƙirƙiro a cikin musulunci ya ƙirƙiro wani sabon abu da sunan musulunci yana ganin wannan abun wai yana da kyau to kaman ya raya cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi ha'inci ne a wajen sako kaman yana so ya gaya mana akwai wani abu wanda manzon Allah ya bar duniya bai isa ma al'umma ba sai shi yanzu yazo yana so ya isar da annabi ya manta bai isar ba sai imamu na maliki cewa sai kawo ayan nan al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ta'ala yana cewa yau na cika muku addinin ku kaga tunda an cika addini babu wani abu wanda manzon tsira ya bari wanda bai isa al'umma ba sai ke cewa fa ya kun yau ma izin dinan la yau ma dinan duk abin da bai zama addini a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba inji imam malik rahimahullah ba zai zama addini a yau ba kaga imamu na malik imamu darul hijra Allah ya masa rahama <clears throat> ya ba mu wani formula idan mun yi aiki da shi ba za mu bace ba duk wani abin da ya zo da sunan addini sai ka yi tambaya shin zamanin annabi addini ne wannan abin sai a ce ma a'a kwanan na aka gano shi to da zarar an ce ma an gano shi kwanan na suka ce to aini imam malik ya ce mun ba malam ya kun yau ma'izin dinan la ya yau yawma dinan duk abin da bai zama addini a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba zai yiwu ya zama addini yau ba kan kasa ko kuma da girma sai ka tambayi mutum dama wannan abin addini ne eh zamanin manzo annabi ya san da shi eh kawo kawo musu gari a rubuce to da zarar ka tambaye shi wannan to ka tambaye shi abin da ya fi karfin shi wato imam malik ya ba mu wani ka'ida ne na yaki da kowane irin bid'a a kowane irin zamani da kuma kowane irin lokaci in ka rike shi ko baka da ilimi wallahi duk inda ka je sai ka girgiza ɗan bid'a an gane ko domin ka yi riko ne da makami mai girman gaske wanda ba kowa zai iya baka amsa shi ba duk yadda ya kai ga ilimi inda baka ce ne shi shi ya sanya wannan al-imam ash shi ya ruwaito wannan a cikin littafinsa al-itisam sannan kuma imamu na malik bin anas rahimahullahu yana cewa as-sunna safinatu nuh sunna kwale-kwalen annabi duhu ne wato jirgin annabi duhu ne man rakibaha naja wa man takallafa anha gariqa duk wanda ya hauta ya tsira wanda ko ya ja da baya bai hauta ba to ya nutse cikin hallaka sannan wato idan mun ce ahalus sunna wal jama'a abinda muke nufi da aljama'a ahalus sunna wal jama'a muna nufin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da kuma masu bin su idan an ce sahabbai kowa ya san abin da kira sahabbai sannan tabi'ai masu bin sahabbai sannan sai tabi'i tabi'i idan ce tabi'i tabi'i shine tabaka na Abu Hanifa imamu na Malik imamu Shafi'i Ahmad bin Hanbal Sufyan al-Thawri Sufyan bin Uyayna Layth bin Sa'ad irin wayannan manya-manyan malaman da suka rayu a wannan zamani manya-manyan malaman fiqh wanda suka karantar da mutane madaran karatu na ainihin fiqh aka fahimci addini akan fahimta na magabata da haka in an ce ahalus sunna wal jama'a to su ne jama'a ahalus sunna da haɗin kai da jama'a saka in an ce jama'a ana nufin sahabbai tabi'ai da kuma tabi'in tabi'i duk mutumin da zai fahimci addini ya fahimci addini akan fahimtar wayannan bayan Allah to shine aka ce duk mutumin da ya lizinta hanyar wayannan mutane fa huwa min jamaa to yana cikin jama'a wa in aqta'a fi ba'd al-juz'iyyat ko da ya yi kuskure a cikin wasu sashen juzi'i idan mutum ya zama to ya ɗauki wayannan bayan Allah sun zama su ne madubinsa ga duk abin da zai aikata to yana cikin jama'a yana tare da ahalin sunna ko da ya yi kuskure a cikin wasu sashen juzi'iyat kila misali a ce ya yi kuskure a cikin wasu sashen abubuwa misali ya ɗauka daidai ne alhali ba daidai ba ne misali kamar yadda za ga ana samun sabani tsakanin ahalin sunna za ga wani ya ce in za a yi sallah a saki hannu wani ya ce in an yi sallah in za a yi sallah a sa hannu a girji wani ya ce sallama ɗaya wani ya ce sallama biyu ko ba haka ba to irin wannan sabanin za a samu wani zai dace wani kuma zai yi kuskure to idan ya zama to an yi kuskure din har yanzu dai wannan kuskuren bai fitar da shi daga ahlus sunna ba ina fatan gane ma dama yana koyi da wayannan mutane sai mu ce yayi kuskure a wannan waje amma har yanzu dan uwan mu ne ahalin sunna ina ba gane za ga wani lokaci an dau zafi akan istiraha shin istiraha sunna ne ko ba sunna bane wanda yace istiraha sunna ne wanda yace a a istiraha ba sunna bane kaza kaza ai ta jayayya to a cikin zakon wanda ya dace misali akwai kuma wanda ya kuskure dan bai yiwa wannan ya ce ai gabas wannan ya ce ai yamma wannan ya ce ai kudu wannan ya ce ai arewa a ce kuma duk wanda ka dauka daidai ne a ce ina ne hanyar aljanna sai wanda ce hanyar aljanna gabas wanda ce kai ina ne yamma ne wanda kuma ce a kudu ne wanda ce a arewa ne wanda ce a ayi tsalle sama shine hanyar aljanna ta ce kuma duk wanda kai kawai aljanna ne in kai tsalle sama za ka aljanna in kai gabas aljanna yamma aljanna kudu zai yi da zai yi wa misali to shi ma da zarar an samu sabani tsakanin malaman sunna to za ga wani zai zama ya dace da sunna wani ya kuskure to kuma manya-manyan malaman sunna an kaga su yi kuskure ba da gangan bane ne ina fatan gane to kuma wannan kuskuren da suka yi baya fitar da su daga ahlus sunna wannan kuskuren baya rage musu daraja a wajen ɗaliban sunna ga duk mutumin da yake da kyakkyawan fahimta na sunna imamu ahmad yana cewa a wato usulun sunna indana wato asalin sunna a wajenmu shine riko da abin da sahabban annabi suke kai da kuma koyi da su kuma ya ce wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ne yace asalin sunna shine riko da abinda da sahabbai suke kai kaga kai tsaye kenan yan shi'a sun kauce gefe su ba ba sunna suke bi ba dan sun ce ba ruwansu da wa sahabbai sa'annan yan hawari su ma sun koma gefe yan mutazila sun koma gefe sannan su baye in a ce su masu bin dariƙun su baye su ma sun koma gefe saboda su suna fassara ƙur'ani da hadisi ne kan fahimtar shegunan ko da fahimtar yi karo da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam babu abin da ya dame su da wannan kun daga cikin irin wannan mummunan fahimta na sufaye wato kwanan na ko wani malami a tudun wada ya kai ziyara Ghana da ya kai ziyara gana sai mutanen gana suka tambaye shi to me ka ce akan ziyarar da ka kai na gana ta ce alhamdulillah mutanen ghana sun fi mu gane addini mutanen ghana sun fi mu gane addini saboda haka ƙarƙashin ma abin da zan faɗa zai ba kowa mamaki shine na rantse da Allah wato shugaban ƙasa na ghana musulmi ne shi na rantse da Allah kwamin kurma na ghana musulmi ne shi na rantse da Allah wallahi tallahi yace kai yace kwamin kurma na ghana dan aljanna ne shi Ya ce wallahi tallahi a Najeriya ga ma dan aljanna ne yi ta ambatan mutanen da ba musulmai ce yin aljanna ne su kaga wannan wani irin fahimtar addini ya yi kan fahimtar sahabbai ko fahimtar kanshi da kanshi to kaga su galiban yan dare su, sukan fahimci Qur'ani da hadisi ne kan ra'ayinsu da sun fahimci Qur'ani akan fahimtar sahabbai fahimtar tabi'ai fahimtar tabi'i tabi'i da ba samu irin wannan sabani mai yawa ba al-imam al-auza'i Allah ya masa rahama imam al-auza'i yana cewa alaika bi asari man salafa wa in rafadaka an-nas wato kalizimci bin gurabun wanda suka gabata a tsaya a rike gurabun salaf magabata ko da mutanen duniya sun kyamace ka ko da duk duniya sun ce baka son ka in ka yi da hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi'i ka kasira sai ce wa iyaka wa ara'a rijal imamu al-auza'i ya cigaba da cewa ka shedinka da ra'ayin mazaje wa in zakara ko halaka bil qawl ko da sun kawata shi gare ka da magana za ga wani Allah ya bashi zakin murya Allah ya bashi iya magana in ka kawo mai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya karyata ko ka kawo mai maganar sahabbai wanda shine gaskiya sai ya karyata da zakin murya da iya magana to ne imamul auza'i ke bamu magana cewa miyagun malamai Allah ya jarabe mu da su sai Allah ya sa suna da zaƙin murya sun iya magana to kada wannan iya magana ya rude ka wa iyaka wa a rijal ka ka da bin ra'ayin mazaje wa in zakara kuhu laka wa in zakara kuha laka bil qawl ko da sun kawata shi a gare ka da me da magana ko da sun iya magana maganar su daɗi sai ka auna shi da me da ƙur'ani da hadisi an gane ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wannan magana al khadib al-baghdadi shi ya ruwaito shi a cikin sharh ashab al-hadith idan mun duba wannan magana da kyau jama'a za mu ga cewa duk mutumin da ya bi hanyar magabata zai yi mai kenan zai yi farin jini? eh galiban duk wanda ya bi hanyar sahabbai tabi'ai tabi tabi'i me zai yi gaya zai yi bakin jini kuma zai sha wahala inda ya ce kalizilci bin hanyar magabata ko da mutanen duniya sun kika kenan duk wanda ya ce zai rike hanyar magabata to zai samu kiyayya zai samu tirjiya a wajen mutane da yawa to shi yasa ce ka da ra'ayin mazaje ko da sun kawata shi a gare ka da me da magana an gane wannan ko saboda ra'ayin mazaje akwai shedan a wajen kuma shi shedan yana yin wahayi zuwa ga mutanensa don su yi jayayya da ku wa inna shayadin la yuhuna ila awliyaihim li yujadiluku lalle shedan yana yin wahayi zuwa ga masoyansa don su yi jayayya da ku idan kun musu biyayya kuma lalle kun zama to mushrikai sannan Umar dan Abdulaziz yana cewa if haisu wa kafal qaum ku tsaya wurin da mutanen suka tsaya su waye mutanen da yake nufi sahabbai ku tsaya wurin da mutanen suka tsaya fa innahum ala ilmi waqafu to lalle su sun tsaya ne akan ilimi in ga sahabbai sun tsaya wani waje ba sai komai akan shi ba suna sane suka tsaya a nan wajen wa bi basarin nasizin kafu kuma sun kame ne da basira wanda yake zartacce suna sane da abin ba wai cikin jahilci suke ba sannan huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu babban sahabi yana cewa kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasul sallam fala tata'abbadu biha duk wani irin ibada ko ya baka sha'awa wanda sahabban annabi ba su yi ba to kada ka yi bauta da shi an gane ko fa innal awwala lam yadal al akhir maqalan lalle mutanen farko ba su bar abun fada ga mutanen karshe ba kun ji abin da ce ko mutanen farko ba su bar mai ba ba su bar abun fada ba duk wani abu wanda yake mai sunan addini sun yi bayani shi yanzu in ka tambi mutum maulidi addini ne addini ne ko eh addini ne amma ba addinin magabata ba an gane ko maulidi ba addini bane na magabata misali saka ce fa malam yau mai izin dinan la yau mai dinan duk abin da bai kasance addini a da a wancan lokacin ba ba zai zama addini ba a yau misali sai ce fa innal awwala lam yadal al akhir maqalan ya ce domin mutanen farko ba su bar wani abun faɗe ga mutanen ƙarshe ko komai sun yi bayani fattakullaha ya sharar qurra ku ji tsoron Allah ya ku makaranta alqur'ani wa ku zu dariqa man kana kabla ku ku riki hanyar wanda suka zo gabanin ku kaga anan wajen ku zai ba aljamani yana nuna mana muhimmancin bin magabatan mu kuma anan jama'a mu fahimci wani abu idan na ce magabata ban ce magabaci ba akwai mace tsakanin magabaci da magabata in na ce magabaci kamar yan shi'a yanzu ba ku misali yan shi'a ja'afariya suna cewa suna bin ahalul baiti in an ce ahalul baiti a nan zuwa yi ahalul baiti mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam to sai yan shi'a suka ce su suna bin aliyu bin abi talib ne kadai da ainihin ya'yan shi da jikokinsa to yanzu idan ka ware a cikin sahabban annabi magabata sai ka ware wasu kace ni ina bin wa'annan banda wa'annan za mu ce kana bin magabata ko kana bin magabaci kaga ka ware wasu kace su kace bi banda wasu nace ni kawai na rike Abubakar ne ba ruwana da Umar ko na rike Umar ba ruwana da Usman ko na rike Usman ba ruwana da Aliyu ina kan hanya duk wanda ya rike wasu sahabbai ya wurgar da wasu sahabbai to wannan ce sunan shi ku je ni ko Hakanan nan tabi'ai duk wanda ya rike wani tabi'i ya wurgar da wasu ya ce shi gaba ɗaya duk abin da wani tabi'i ya faɗa ba ruwan shi da shi sai wani kawai shi ma wannan sunan shi dan bidiya haka duk mutumin da ya rike tabi'i tabi'i ya ce ni a duniyar nan kawai malami ɗaya na sani imamu na abu hanifa kawai na sani babu ruwana da imamu na malik babu ruwana da shafi'i babu ruwana da ahmad bin hanbal da sauran malamai wannan yana kan hanya idan ka ce ka rike abu hanifa kadai ba ruwanka da malik sai mu ce mai malik ya maka mai imamu shafi'i ya ma mai imamu ahmad ya ma sun maka laifi ne ya ce aha ba zai laifi ba shi da kawai shi wannan ya rike to ai kuma ka san dan adam tara yake da shiga kuma misali Sai taɓa yi waka ce mutum ɗaya ya tattaro komai da komai ba abin da bai sani ba dole sai ka fa'idantu da malamai gaba ɗaya ba malami ɗaya ba wanda ya ce malami ne kawai ya rike ba malamai ba ana so ka yi riko da malaman sunna ne ba malamin sunna ba shi wanda ya ce malamin sunna ɗaya ya rike yana koda shi shi kaɗai ne kawai in banda shi rijiya to wannan ba suna ba ne shi wannan daidai yake da mai kabilanci mai kabilanci ko mai bangaranci ko mai yan kasanci ina ba zan gane magana na shi kawai kabilanci yake kawai malam wani kawai ya rike babu wanda da sauran malamai amma ahal sunna na gaskiya zai rike dukkan sahabbai nashi ne kamar yadda dukkan manzanni gaba ɗaya naka ne to haka nan dukkan sahabbai naka ne dukkan tabi'ai naka ne dukkan tabi'i tabi'in naka ne an gane wannan dan ma Allah cewa yayi kai riko da dukkan su ce ka ware wani guda ɗaya ba misali ahlus sunna baya bangaranci ahlus sunna baya kungiyanci an gane akwai bambanci tsakanin kungiya da mai da kungiyanci ƙungiyanci shi ne ka ce kawai ka kulle ƙofa daga wannan kawai shi kenan amma zai iya yiwuwa misali kana ƙungiya amma kuma kana iya gano gaskiya ta wani waje kuma banda ƙungiyar ka misali an fahimce ni ko to kaga misali kamar yadda wani malamin sunna ne ya ce to ba lallai bane kowa sai wanda yake cikin ƙungiyar mu yake kan shari'a yace idan muka je Nijar in muka je Nijar akwai sunan ƙungiyoyi da yawa wanda ba sunan ƙungiyar mu ba ma dukkan ahlus sunna ne amma kuma da sunaye daban-daban amma dukkan su gaba ɗaya suna bin sunna ne akwai ansarus sunna akwai jama'atu ahlus sunna a wasu garare garuruwa amma dukkan a nan garin kuma akwai jama'atu ahlus sunna wal jama'a akwai kuma kala kala da nan dai amma duka ana an ayi tarayya wajen mai sunna to babban abin da za a duba shine sunna din in dai aqida ɗaya ne manhaji ɗaya ne na kawai an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta yana da muhimmanci kwarai da gaske to shi ne abdullahi bin mas'ud kuma yake kara gaya mana cewa man arada an yasanna fal yasanna bi makar kalmata duk wanda yake so yayi koyi cikin kwanciyar hankali to yayi koyi da wanda suka gabata suka rasu su waye suka gabata da yake nufi yace fa innal hayya la tu'manu alaihi fitna duk wanda yake raye a yanzu ba a amince mai da fitina duk wani malami wanda yake raye yanzu zai iya samun zamiya za ga malami ya fara kamar mutumin kirki daga bayan ƙarshen rayuwar zai canza amma sahabbai ba sun riga sun gamu da Allah labi lafiya tabi'ai fa sun gamu da Allah labi lafiya tabi'i tabi'in fa sun gamu da Allah labi lafiya to mu da muke raye fa yanzu muna lalube cikin duhu ni da nake magana fa ina lalube cikin duhu sai dai roƙon Allah nake Allah ta'ala ya sa mu kai ga gaci mu zalimi cin ma gaci an bai gaba ɗaya mu misali to sai ke cewa fa inna alhayya la tu'manu alayhi fitna domin duk wanda yake raye a yanzu ba a amince mai da fitina zai iya zamewa ko da shi su wane ne wayannan wanda za a yi koyi da su sai ce ula'ika ashabu muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce kanu abdala hazil umma sai ce su ne fiyayyun wannan al'umma ba wanda ya fi daraja gaba daya a barra haquluban su suka fi nagarta ga zuciya Zuciyar sahabbai ya fi ya fi namu gaba ɗaya nagarta in ka rantse ba za ka yi kafara ba dan Allah ya ce musu radiyallahu anhum wa radu'an Kanu abdala hadhihi umma abarraha quluban wa ha ilman kuma sahabbai sun fi mu zurfin ilimi wa aqallahu wa aqallaha sun fi karancin wahal da kansu kawai idan idan hadisi ya inganta maganar manzo Allah ya tabbata ba sa sauraron wani mutum kuma an gane wannan ko to zai ce to sun kasance su ne fiye yawan al'umma kuma sun da nagarta ga zuciya suka fi yawan ilimi sai ce Allah ya zaɓe su su wata biyu don su yi abota da annabinsa wa iqamati dini kuma su tsayar da addininsa su sahabbai fa arifu lahum fadlahum ku san darajar wayannan bayan Allah sahabbai wattabi'uhum ala asrihim kuma ku bi su akan guraben su wata masaku bi masada'atun min akhlaqihim kuma ku yi riko da abin da kuke iyawa na ɗabi'un sahabbai da kuma tarihinsu yace fa innahum kanu alal huda mustaqim domin sun kasance kan shirya wanda yake bikakke misali wannan ya zo imamul bagawi ya fitar da shi a cikin sharhu sunna sannan kuma ibrahimun nakhai Allah ya basa rahama yana cewa law anna ashaba muhammad sallallahu alaihi wasallam masahu ala zuhrin lama ga kantu yace da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam za su shafi farcen su in za su yi alwala in za a yi alwala in an zo kafa shafa ake ko wankewa ke kaga in an zo wajen kafa ana wankewa ne ce to da sahabbai za su shafi farcen su wajen wanke kafa sai su da dauki ruwa su shafi farce farce yace wallahi ba zan wanke ba in ji ibrahimu kai. saboda su ne suke da kyakkyawan fahimta na addini fiye da ni idan daga sahabbai sun shafi farce to ni ma farkon zan shafa iltimasul fadal ittiba'ihim saboda neman falala wajen bin su kun gane ko saboda Allah ya riga ya ce mana mu yi koyi da su kuma sun gamu da Allah lami lafiya to gashi na dauko karatu an ce mun wai lokaci yayi wanda yanzu aka dan fara ma dan bayanin kadan yanzu aka dan fara dan gabatarwa din to an ce lokaci yayi to insha Allah dan abin da muka samu za mu dakata a nan wajen amma yana ganin dan shimfiɗan da muka yi mun dan fara fahimta inda abin ya dusa ko to insha Allah za mu dasa aya a nan wajen sai ainihin sai wani lokaci kuma Allah ya kawo mu sai mu ci gaba mu daura daga inda muka tsaya misali saboda karatun ya fito sosai dan yanzu madan diga dan bani an kan yi alifun ba'un ga kuwa a tsora ba kai ga yawun ba magaba alifin bawon gaga kafin akai ya'un yaya Allah ta'ala shi taimake mu ah, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk Thank eh. you. da yake da dabi ana da yake kuma wani mana da Allah ya sauke. Ai ban shi ma? Wani ya Allah ya sauke. To ai ya kai yanzu Allah cikin taimakon da Allah ya mana yanzu. ya kai kuma suna zagin junansu wani malami a kano shi ma shi ma ɗan dariƙar ne irin wani shi wani shi daban har magana ma irin sunan da ya kama na inya ya ma mai ajar ya ce ya fahimci yan tijjaniya suna kokari su ringa gasa da shehin su da manzan Allah ke saboda haka billahi lazi shi abinda kawai zai ya huce ne shine ya kunduma ma dan dan ayatun ya kunduma ma dan dan dan lukuti a can ya rigi gunduma ma ainihin malamin dariƙa da ashar kaga ɗan dariƙa ne yake zagin abin wani waliyin waliyin wata dariƙa din saboda kaga a hankali a hankali insha Allah za su fahimci gaskiya dukan kan wannan abu ya kira kanshi ahlus sunna ai baya bin sunna shi bin sunna shine ka bi hanyar da manzo ya zo da shi da sahabbai idan ya zamanto hanyar da manzo Allah ya kama daban naka daban ba za ka ga mana kai ahlus sunna bane mu saurare ka abun ba wai suna bane shi ahlus sunna suna ne na aiki idan aikinka ya dace ka zama ahalin sunna in aikinka ya saba kai ba ahlus sunna bane misali Allah shi taimake mu na'am wa alaikum salam dalibi zai na'am na'am ko ji bayan da yake yi wato a kamar irin makarantar da irin jami'a da university sai a ga wani ɗalibi ya kama wata budurwa ba matar shi ba ya rike ba ɗan uwarsa ba da kace bawan Allah abinda ka aikata haramun ne saboda annabi ya ce zinan hannu ne ya riko in kai riko da mace ka kai zinan hannu to saboda haka sai wannan bawan Allah sai ce ai sai kawo wata ka'ida ta usulul fiqh al wasa'il laha ahkamul maqasid cewa wasila yana da hukuncin manufa shi manufarci ne ya aure ta kuma ta hanyar da zai biya aure ta shi ne ya ringa rukunta yana rungumanta ne za ta yarda na fatan gane so laka shi tun da dai Allah ya san auren sa yake so yi, to rike ta da rungumanta shi na ganin ba laifi ne. kun ga wani irin fahimta kuma to shi yasa aka ce kun ga dai wannan fahimtar zai iya gamsar da wani to amma in kana so sai mu ce formula mu mu ahlus sunna wato wannan ka'ida haka take amma kuma ba a bin ta hanyar haram muna da wata ka'ida algaya la tubarirul wasila wato kasancewar burinka mai kyau ne to hanyar da zaka bi ba lalle bane ya zama ya zama mai kyau misali mutum yana so ya gina masallaci yana so ya gina masallaci ana ta neman taimako ba a samu ba sai ya dauki lafiyayyen bindiga AK47 kawai ya shiga gidajen masu kuɗi ya je ta harbe su yana kwashe kuɗin da ya kwashe kuɗi sai ya zo ya gina masallaci aka ce ka yi fashi ya ce a'a ai na yi fashi ne fi sabilillah na yi fashi ne saboda in yi ma addinin Allah aiki har ai masallaci nake zo in gina kaga tunda ne manufa na mai kyau ne to kaga fashin ba sunan shi fashi bai zo la canza bai suna shin haka ne kenan in zaka nemi yarinya ta ita ba za ta yi ta aure ka ba sai ka yi zina da ita kaga zina ya zama shine wasila manufar ka aure to alhamdulillah ni dai tunda dai ka ce ne hanya buri na dai aure insha Allah sai ce bari yayin zinan saboda ya aure ta shin yana da uzuri a wajen Allah ba shi da uzuri to wannan shine ka'idar da ya kamata a fahimta na'am na'am wa alaikum salam na'am shekarar shi shekarar shi uku tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yawa kaga to anan wajen da Abu Huraira da da ainihin sauran jikokin manzo da suke magana akwai jikokin manzo wanda ba su ma yi wayo ba annabi ya bar duniya amma ƴan shiya suna karɓar magana su bar na abu wurera abu wurera ya yi karatu wajen manzu shekara uku ko hudu ina fatan gane karatu albarka ne wani zai iya shekara ashirin da malami wani kuma mai shekara uku ya fi shi samun albarkan karatu abu huraira radiyallahu anhu duk hadisan da yake bayarwa yana bayarwa a gaban abubakar da umar inda ƙarya ne mai za su yi za su ƙaryata kuma umar radiyallahu anhu umar wanda shine na uku a cikin sabon annabi na biyu kai a cikin safan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu shakka abu huraira ya fi mu haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam domin mu muna zuwa gonaki muna zuwa gonakai muna zuwa kasuwanni shi kuma yana liƙewa annabi bai rabuwa da shi ina fatan gane sauran sahabbai lokacin suna kasuwanni shi kuma abu huraira kasuwan shi ne liƙewa manzo Allah ya kwashi hadisi in annabi ya fito gida wanda zai fara gani a ƙofar gida abu huraira in dare ya yi wanda zai fara rabuwa da shi wanda zai zama shine na ƙarshe wajen rabuwa da annabi shine abu huraira kuma sannan abu huraira wato yana da hadda na hadisi da san bai da hadda hadisi in ya karanta hadisi zai manta to sai zo ya samu annabi shi ya rasulullah ina so in haddace hadisanka amma duk sanda na shi sai in manta ya rasulullah ka roƙon min Allah sai annabi ya sa abu huraira yayi addu'a annabi yayi addu'a sai annabi ya mutu haka annabi ya watsa masa cikin mayafin Abu Hurairah ya buɗe mayafi annabi na addu'a yana watsa masa Abu Hurairah baya ganin komai amma kuma abinda annabi ya watsa masa sai sai al'a sai annabi ya ce ma ya lulluba da wannan mayafin sai Abu Hurairah sai ya lulluba da shi yace fa ma nasitu ba'dahu hadisan sai tun daga lokacin ban ƙara mantawa da wani hadisin manzo ba to yanzu idan manzon Allah ya yi wa mutum addu'a ko yau ne mutum ya musulunta sai annabi ya mai addu'a ya haddace hadisi sai Allah ya amsa addu'a yaya na sahabin annabi da ya shekara uku ko shekara hudu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sannan duk abin da zai bayar na hadisi yana bayarwa a gaban manya-manyan sahabbai yanzu ƴan shi'a sun fi nan abubakar da umar da usman da manya-manyan sahabbai wanda abu hure da ke ba da hadisi a gabansu Ƴan shi'a sun fi sani sun fi su ilimi misali kaga to da wannan za mu fahimci kenan cewa me za mu gana akwai son rai a cikin abun wa'anda ya kamata su fara ja da abun su wa ce abu hurairu kwanan da kan musulunta abin da ka haddace ba mu yarda da shi ba shi yasa muka ce a fahimci musulunci kan fahimtar magabatan nan magabatan nan su ne ma'aunin to sai mu ce ya kai abubakar ya kai umar ya fi sahabbai me za ku ce kan abu huraira sai suka ce abu huraira mutumin kirki ne kuma allah ya ba shi haddan hadisi kuma ya ma fi mu suka ce ya fi su wasu daga cikin su to sai wani dan karan kada miya sai yazo ya ce mana Abu Huraira sai mu saurare shi ba ma sauraren shi ai ba su kadai ba akwai orientalin da yawa wanda ma kafure ne suna sukan Abu Huraira Allah ya sauke eh to insha Allah na ai suna so ki wuta insha Allah to ma mun dauke karatu